godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka rana mafi girma a cikin kwanakin duniya gaba ɗaya ita ce ranar arafa kuma ƙarin godiya ga Allah maɗaukakin sarki alkhairi akan alkhairi sai arafa ta faɗo ranar juma'a wannan babban alkhairi ne wanda ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi tsayuwan arfa ranar juma'a wannan alkhairi ne mai girma rana ce ta cikan ni'ima rana ce ta cikan addinin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ita ce rana da ake shaida ta kamar yadda Abu Hulaira radiyallahu anhu yake cewa wa shahidin wa mashhud yace al-mashhud ita ce ranar arfa hakanan ita ce mafi girma na ginshikan aikin hajji duk wanda ya rasa wannan rana ya rasa aikin hajjinsa rana ce da Allah madaukakin sarki yake alfahari da bayinsa a gaban mala'iku yana gaya ma mala'ikunsa cewa ku duba bayina sun zo dan haka ina shaida muku cewa na gafarta musu rana ce da Allah madaukakin sarki yake yanta bayi daga wuta fiye da kowace rana kamar yadda ya tabbata cikin hadisin na na Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata rana da Allah ya fi yanta bayi daga wuta fiye da ranan Arfa wannan kuma dukkanin alkhairan ba sun takaita akan mutanen Arfa ba har wanda ba sa tsayuwan Arfa wannan abin ya shafe su rana ce ta yawaita addu'a rana ce da ake to ake so mutun ya yawaita kalma ta tauhidi ya jika harshen shi da ita saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa lallai mafificiyar addu'a ita ce addu'ar da bawa zai yi ranar arfa kuma mafi alkhairin abin da na faɗa da ni da annabawa da suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ma'ana koda bawa zai yawaita addu'a ya zamanto wannan kalma ta fi yawaita a cikin abubuwan da zai faɗa domin ko bai roki Allah madaukakin sarki wani abu ba Allah maɗaukakin sarki zai amsa masa addu'arsa domin kuwa ambatan Allah ya shagaltar da shi daga roƙon Allah. Wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukakin sarki yana cewa duk wanda na ya shagaltar da shi daga roƙona to zan ba shi mafificin abin da nake ba masu roƙona. Da haka a yawaita wannan kalma musamman a irin wannan rana kuma tun daga farkonta har zuwa faduwar rana. Kuma sunna ne abu ne mai kwari gaske yin azumi na wannan rana ga dukkanin musulmi wanda ba sai tsayewan arfa ba don manzo Allah sallallahu alaihi ya kwadaitar ya faɗi girman ladan wannan azumi ke cewa lallai azumin arfa ina kyautata zaton wato Allah madaukakin sarki zai kankare shekarar da ta gabace shi da shekarar da take bayansa duk da yake akwai eh, maganganu da yawa wasu suna ganin cewa ba a takai ba a yin azumi ranan juma'a ita kadai to amma wannan mas'ala ce wacce take mai sauki wannan mas'ala ta cewa azumi ya faɗo ranar juma'a ba mutum yayi niyyar yayi juma'a kawai yayi azumi ba wannan wani dalili ne yasa azumin ya faɗo saboda haka dan dalili yasa azumi ya faɗo ranar juma'a ko da kayi wannan rana ita kadai kana da wannan lada kuma baka saba ba kuma baka shiga cikin hani da aka ce kada a yi azumi ranar juma'a ba akwai masaloli daban-daban a cikin shari'a irin waɗannan an hana yin sallar nafila bayan la'asar amma idan mutum ya zo ya yi sallar la'asar ɗin shi ya shiga wani masallaci da niyyar zai zauna to dole ne ya yi nafila ta tahiyatul masjid wannan shigan shi masallaci shi zai sa yi wannan nafilar don haka faɗowa arfa ranar juma'a ita take sa mai azumi ba sharadi bane sai kayi azumi jiya alhamis da juma'a in kayi azumi alhamis da juma'a wannan wani alkhairi ne daban amma ba sharadi bane da haka wanda ma bai yi azumi jiya ba to yau zai iya azumin shi kuma yana da cikakken ladansa domin shi ya azumce arfa ne ba ya azumci ranar juma'a ba da haka yana da kyau a fahimci wannan ba matsala bace da za a dinga kai kawo ko ana musu a kanta bayan haka yana daga cikin sunnoni da aka so mutum ya kiyaye su musamman bayan wato arfa shi ne washe garin arfa ke na ranar sallah fita zuwa masallaci don yin sallah ta idi ma'ana ba a yin sallah idi a cikin masallaci in ba an samu wani uzuri mai ƙarfi ba ma'ana a fita haraba ko kuma a fita wani fili da za a yi sallah idi wannan shi ne sunna abu sa'id al-khudri yana cewa manzo Allah sallallahu wasallama yana fita ranar ƙaramar sallah da babba zuwa wato masalla don ya je yi sallar idi haka an so mutum ya samu tufafi mafi kyau ya saka domin rana ce wato ta farin ciki rana ce ta kusanta da Allah rana ce ta murna Hakanan kuma an so mutum ya musanya hanyar shi wajen tafiya da wajen dawowa hanyar da ka tafi inda hali sai ka koma ka nufi wata hanya daban domin ka samu wannan ladaɗi Hakanan nan kuma kabbarori da ake so a yawaita yin su kuma waɗannan kabbarori suna farawa ne tun daga ranar arfa wanda ake kiransu a takbiratul muqayyada kabbarori da aka takaita su da wani lokaci shine daga yau bayan alfijir na sallah asuba idan mutum ya idar da sallah yayi azkar din shi to sai ya faɗi kalma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in ya ga dama ya ci gaba waɗannan kuma za a ci gaba da yin su ne duk bayan sallah ta farilla har sai an kai ranar uku ga wata a lokacin da aka yi sallar la'asar ko kuma sallar isha a wajen wasu malamai to shi ne sai a daina wannan kabbaroli na bayan sallah ta farilla wannan kabbaroli Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yin su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu haka nan kuma yana daga cikin abubuwan da ake yi na wato ranar sallah shine wato yanka ko lahiya ga wanda Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe masa ba wajiba bace amma sunna ce wacce take mai ƙarfi don haka mutum baya zuwa ya yi roƙon a bashi abin layya baya zuwa kuma ya takura kansa cewa sai ya nemo abin layya sunna ce ba wai wajiba bace wanda bai samu ba to wannan Allah madaukakin sarki bai yalwace masa ba wanda kuma ya samu sai yayi kuma ana yi ne daga cikin dabbobi na ni'ima ko raƙuma ko shanu ko kuma awaki da su ake wannan layya da sharuɗa da malamai suke ambata kaman shekaru ma'ana idan awaki ne ƙananan dabbobi sharaɗinsu shine su kai daga wata shida zuwa shekara ɗaya idan saniya ce sharaɗinta shine ta kai shekara biyu idan kuma raƙumi ne sharaɗi shine in ya kai shekara biyar to wannan su ne abin da ake lahiya da su sannan kuma da kiyaye ma abin da yake yana da aibi ma'ana cuta ko wani abu daga cikin waɗannan dabbobin ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi mai inganci abubuwan da za a kauce ma a cikin dabbobin lahiya shine yace arba'un dabbobi guda hudu ko masu aibi guda hudu ba sa wadatarwa a cikin lahiya ma'ana ko kalin lahiya da su ma ba su yi ba na farko dabba wacce take mai ido daya ko kuma wacce ta bai da lafiya ba ta gani to wannan ba a lahiya da ita hakanan kuma dabba wacce rashin lafiyanta ya fito fili ana gani ba ta iya motsawa ko kuma tana amai ko wani abu makamancin wannan ba a lahiya da ita hakanan kuma dabba da kafarta guda ɗaya take da karaya ko wani abu ba a lahiya da ita sannan kuma dabba wacce take ta riga ta tsufa ba ta da hankali ma ba ta iya gane abu to wannan ma ba a lahiya da ita domin wani zai duba sauki ne sai a ce dabba kaza tana da sauki in kafarta ta dan lankwashe sai a ce to ita tana da sauki to sai ya bi wannan saukin to an ka bi wannan saukin in ka je kai yanka da wannan dabba din to ka ci naman balango kai da iyalanka da haka ba wannan sunan shi lahiya ba sannan kuma ba a yin lahiya ba a yanka sai bayan an yi sallar idi duk wanda ya yi lahiya ba kafin sallar idi to wannan ba yi da lahiya ya yanka ma iyalansa kawai a naman gida ne sannan wanda bai samu hali ranar sallah ba yayi yanka ba to an ba shi dama washe gari in ya sami iko Allah ya bashi dama yana iya yin yanka ranar 11 haka nan in ya sami iko ranar 12 ma zai iya yanka in ya sami iko ranar sha uku ma zai iya yin yanka wannan duk sauki ne domin a kusanci Allah maɗaukakin sarki kuma lallai bikin idi biki ne wanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana babu laifi a musulmi su nuna farin cikinsu babu laifi musulmi su yi wasanni ma wanda shari'a ta yadda da su domin an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sallar Idi a Madina mutanen Habasha waɗanda suke ba Laraba ne sai suna wasanni a cikin masallaci ma'ana suna wasa irin ko na kaman nau'i na wasan makamai amma ba da makamai ba wasa dai na nuna jin daɗi ko hawa doki ko wani abu <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu laifi domin yahudawa su san cewa akwai walwala a cikin addinin musulunci haka babu laifi idan al'ummar musulmi suka shirya ma 'ya'yansu wani wasa kamar yadda ake shiryawa kai yara ko su hau doki ko su yi wani abu wannan duk ba laifi bane wannan rana ce ta farin ciki rana ce ta murna rana ce ta godiya ga Allah maɗaukakin sarki da haka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadunmu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan rana lafiya waɗanda kuma za su yi yanka Allah ya karɓa musu abin yankansu waɗanda kuma ba su samu ba Allah maɗaukakin sarki ya hore musu Muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa tamu na roƙo Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci wannan damuna tamu muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya datar da shugabanninmu abubuwa da muke fuskanta na zaɓe da shugabanci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana zaɓi na alkhairi amma kuma babban sako shine mu dage mu ma mu gyara kawunan mu waɗanda ba su da abin zaɓe su tashi su nemi abin zaɓe domin shine yancin su mu samu mu tashi mu roƙi Allah maɗaukakin sarki kuma sai Allah ya amsa mana ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آتنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصلاتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فينا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين